Sama'ila ta ɗaya Sura biyu Addu'ar Hannatu Sai Hannatu ta yi addu'a ta ce, Zuciyata tana farin ciki a cikin Ubangiji, a cikin Ubangiji an sa ina jin daɗi ƙwarai, na buɗe bakina na yi wa abokan gabana dariya, kai, ina murna domin ka cece ni, babu wani mai tsarki kamar Ubangiji, babu wani, in ban da kai, babu wani dutse kamar Allahnmu, ka daina maganganu na girman kai, ka kuma daina faɗin kalmomin ɗaga kai, gama Ubangiji Allah ne masani, daga gare shi kuma ana auna ayyuka. An kakkarya bakuna masu yaƙi, amma su da aka raunana an ba su makaman ƙarfi, waɗanda a da suna da abinci sosai yanzu suna ƙodago saboda abinci, masu fama da yunwa kuwa sun daina jin yunwa, ita da take bakarariya ta haifi ’ya'ya bakwai. amma ita da tana da ’ya'ya da yawa ta zama mai baƙin ciki, Ubangiji ne ke kawo mutuwa ya kuma rayar, yana kai ga kabari ya kuma tada. Ubangiji ne yakan aika da talauci da kuma dukiya, yakan ƙasƙantar ya kuma ɗaukaka, yakan tā da matalauci daga ƙura, ya kuma ɗaga mai bukata daga tarin toka, ya zaunar da su tare da ’ya'yan sarki, ya kuma sa su Gaji mulki na ɗaukaka, harsashin duniya na Ubangiji ne, a bisansu ne ya kafa duniya, zai kiyaye ƙafafun masu tsarki, amma mugaye za su lalace cikin duhu, ba bisa ga ƙarfi mutum ba ne mutum ke nasara, waɗanda suke gaba da Ubangiji za su hallaka, zai yi masa tsawa daga sama, Ubangiji zai hukunta dukan duniya, zai ba wa sarkinsa ƙarfi, ya kuma ɗaukaka shafaffensa. Sa'an nan Elkana ya koma gida a Rama, amma yaron ya yi hidima a gaban Ubangiji a ƙarƙashin Eli firist. Muguntar ’ya'yan Eli ’Ya'yan Eli firist mutane ne masu mugunta, ba su ɗauki Ubangiji a bakin kome ba, al'ada ce ga firistoci da mutane cewa in wani ya miƙa hadaya yayin da nama yake kan wuta, bawan firist zai zo da babban cokali mai yatsu. zai soka cokali mai yatsun a tukunyar, ko butar da ake dafa naman, duk abin da cokali mai yatsun ya cako daga tukunyar ya zama na firist, haka aka ta yi wa Isra'ilawan da suka zo miƙa hadaya a Shilo, tun ma kafin a ƙona kitse, bawan firist yakan zo ya ce wa mutumin da yake miƙa hadaya, Ka ba wa firist nama, domin ya gasa, ba zai karɓi dafaffen nama daga wurinka ba, sai ɗanye. in kuwa mutumin ya ce masa, Bari kitse ya ƙone tukunna. sa'an nan ka ɗiba duk abin da kake so, sai bawan ya ce masa, A'a, ka ba ni yanzu, in ka ƙi kuwa, zan ɗiba ƙarfi da yaji. Wannan zunubin samarin ya yi muni ƙwarai a gaban Ubangiji, domin sun walaƙanta hadayar Ubangiji ƙwarai da gaske. Amma yaron nan Sama'ila yana hidima a gaban Ubangiji yana sanye da efod na lilin Kowace shekara mahaifiyarsa takan ɗinka ’yar taguwa ta kai masa sa'ad da ita da mijinta suka je miƙa hadaya ta shekara, Eli yakan sa wa Elkana da matarsa albarka, ya ce, Ubangiji ya ba ka waɗansu ’ya'ya ta wurin matan nan, maimakon wanda ta roƙa daga Ubangiji ta kuma ba da shi ga Ubangiji, bayan haka sai su koma gida. Hannatu kuwa ta sami alfarma daga Ubangiji, ta yi ciki. Ana cikin haka Sama'ila kuwa sai girma yake ta yi a gaban Ubangiji, to, Eli kuwa ya tsufa ƙwarai, yana kuma jin labarin duk abin da ’ya'yansa suke yi wa dukan Isra'ila, da yadda suke lalata da matan da suke hidima a bakin ƙofar Tentin Sujada, saboda haka ya ce musu, Don me kuke yin waɗannan abubuwa? Na sami labari daga wurin mutane a kan duk ayyukan muguntarku, a'a, ’ya'yana. ba labari mai kyau nake ji cikin mutanen Ubangiji ba, in mutum ya yi wa wani laifi, Allah yakan kare shi, amma in mutum ya yi wa Ubangiji zunubi wa zai kare shi, duk da haka ’ya'yansa ba su kula da gargaɗin mahaifinsu ba, domin nufin Ubangiji ne ya hallaka su, yaron na Samala ya dinga girma cikin kwarjini da cikin tagomashi a gaban Ubangiji da mutane. Annabci a kan gidan Eli Wani mutum ya zo wurin Eli ya ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ashe, ban bayana kaina sosai ga mahaifinka lokacin da yake a Masar a ƙarƙashin Fir'auna ba? Na zaɓi mahaifinka daga cikin dukan kabilar Isra'ila ya zama firist nawa don ya yi hidima a bagade, don ya ƙona turare mai ƙanshi, don kuma ya sanya doguwar riga a gabana, na kuma ba wa iyalin mahaifinka dukkan hadaya ta ƙonawa da Isra'ila suka miƙa, don me kuke rena hadayata da sadakokina da na ƙayyade domin mazaunina? Don me kake girmama ’ya'yanka fiye da ni ta wurin cinye sashe mafi kyau na kowane hadayar da mutanena Isra'ila suka miƙa? Saboda haka Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, Na yi alkawari cewa gidanka da gidan mahaifinka za su yi mini hidima a gabana har abada, amma yanzu Allah ya ce, Ba zai yiwu ba, waɗanda suke girmama ni, ni ma zan girmama su, amma waɗanda suka ƙasƙantar da ni, haka za a ƙasƙantar da su, lokaci yana zuwa sa'a da zan rage ƙarfinka da ƙarfin iyalin gidan mahaifinka, domin kada a sake samun tsohon mutum a zuriyarka, za ka zama da ɓacin rai a mazaunina, ko da yake za a yi wa Isra'ila alheri, a zuriyarka ba za a taɓa samun tsohon mutum ba, kowannenku da ban kashe daga hidima a bagadena ba, za a bar shi don ya cika idanunka da hawaye da kuma baƙin ciki, dukan sauran zuriyarka kuwa za su mutu a ƙuruciyarsu. Abin da kuma ya faru da ’ya'yanka biyu Hofni da Finehas zai zama alama a gare ka, saboda mutuwarsu za tă zama a rana ɗaya, zan tayar wa kaina amintaccen firist wanda zai aikata abin da nake so ya yi, zan kuwa ba shi zuriya da koyaushe za su yi aiki a gaban zaɓaɓɓen sarkina, sa'an nan duk wanda ya rage a zuriyarka zai zo ya durƙusa a gabansa ya roƙi kuɗi da abinci, zai kuma roƙa a yardar masa yă taimaki firistoci da aiki domin yă sami abin da zai ci.